Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa yankin Ilela da ke kan iyakar Najeriya da Nijar. Toma 'yan bindiga daɗi sun tsaurara kaiwa al'ummomin ƙauyukan ƙaramar hukumar mulki ta illeda da ke cikin jihar sokoto gab da iyaka da jamhuriyar Nijar hare-hare irin na ta'addanci. Abin kenan ma da ya sa al'ummomin ƙauyukan ɗaukar matakai don kare kansu. Akan haka wakilinmu da ke birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya yi kuma na da ƙarin bayani daga jamhuriyar Nijar. A daidai lokacin da al'ummomin duniya ke ci gaba da gudanar da azumin Ramadan na bana, 'yan bindiga ne suka kaiwa al'ummar karamar hukumar mulkin Lela da ke cikin jihar Sokoto intiha saboda kulliyomin hare-hare ne kawai ake kaiwa ƙauyukan Lela da ke kilomita biyu kawai da iyaka da birnin kwannin jamhuriyar Nijar inda suke fadawa jama'a da ba su san hawa ba ba su san sabka ba. A ƙarshen makon da ya gabata ma sai da jama'ar waɗansu garuruwa ne suka kwaso gawayen mutanensu da 'yan ta'addar suka kashe kamar yanda ɗaya daga cikin mutanen garuruwan da abin ya faru ya yi mini ƙarin bayani inda ya karkare da cewa dole sun shiga tunkarar waɗannan 'yan bindigar don kare dukiyoyinsu da rayukansu. Gari mai ruwa da gidan na shiyau cikin ilela eh muna da 'yan ta'adda suka to daga balaskiya suka zo suka fuskace mu sun kashe mana mutane wajen mutum takwas wa'anda muka ɗauko gajiya a yau a halin da aka cikin sojoji sun koma ba san abin da sun ka ɗauko ba amma dai gajiya mun ɗauko mutum takwas a garin mu nan gari tun guda da gari mai ruwa an kashe guda a zango alkasun an kashe guda baya baya na abin ya tsananta daura da mi ubangiji Allah ya muna kada saboda kana zamani ba a zaunawa a ce a zo a kawo maka haji kana ji kana gani dole kai karhi haka nan kai ma kai kokari kokari haka saboda mu na mu kamar ba da irin nasu na ba amma dole ba mu sakaci saboda mun san ita da rayuwa guda ce ko yanzu ko yanzu mutuwa za a yi lili mu muka zauna muka ce to za mu tunkare su shi muka tunkare su a garin an raba duk dai a karamar hukumar mulkin ta ilera da ke iyaka gab da birnin kwanni yan bindiga sun yi mamaya a cikin wannan watan na azumi kuma sun nemi kuɗin fansa masu yawa da nasa al'ummar garin neman ceto saboda suna cewa ba su da waɗannan kuɗi kudaden Allah ya kama mana sauƙin wanga lamari da shigo mana a cikin ƙasa ubangiji Allah ka taimake mu da wasu abubuwa waɗanda ya kamata gunmu da gun mu wanda zai magance mana wannan matsalar da muke cikinta kuma wannan matsalar da muke cikinta Allah Allah ka mana sauki wallahi bana hama da matsalolin yankin saboda ka gare mu garin mu araba na a garin mu a sabanin shekara guda ma da wasu yan kwanaki mutanen nan ba su to ba a ce ba za ta nan sun kamana tun kare irin sha ɗaya sha biyu ma ba ta zuwa ba so ka zo sun ka ɗauke mana mutum bakwai yanzu sun ce sai mun ba da miliyan ashirin da biyar sannan su sako mu mutane to kaga kuma in ba gwamnati za ta taimakon wa galalura ba gaskiya an samu araba cikin mahacin cikin lela compound cikin lela to don hakan ga mu je muna roƙon Allah shi kama da ƙarshen wanga lalura shi ne abu da zan ce. A cikin waɗannan lokutan sai da ta kai jama'ar garuruwa da dama ya hito na hito da 'yan ta'ardar domin kare kawunan su da ma abkawa waɗanda ake zargi na da hannuwa a cikin waɗannan lamuran kasancewa sun samu kawunan su a cikin hali mawuyaci kamar yanda wani da wannan matsalar ta shafi mutanen garin su ya yi mini ƙarin bayani. Alhamdulillah lalle insha Allah gwargwado muna cikin matsatsin 'yan ta'adda ɗin insha Allah ile da kewaye araba da ke duka dai ƙarƙashin mulkin ile local government muna neman taimako ga Allah ga hukuma abinda wani abin ya shama kai su dan ɗauka mana agaji kasan hari na 'yan ta'adda ba wai an ɗauki ƙwaƙwaran mataki ga ba mai ɗauka hukuma ya ɗauki cewa zai ɗauki hukuma ga hannun shi ba tare da sanin hukuma ba lalle hakikan mun sha kai bayani ga hukuma to kenan hukumar da maha kai ma bayani ya kamata dan kama doki to su kuma sun nuna cewa ba a ba su dama cewa su dan nuna turja ga sauran abokan harin ba to kenan shi talaka koyo shi shi da damar shi kare kanshi saboda idan hukuma bata baka tsaro ba to kai talaka ya dama ka baka tsaro eh to in insha Allah muna iya hitowa kamar kowane dare muna dan kewaya kamar kowane talaka shi daga kamar ƙauyukan su kenan in ana hasken hasken tullan nan to insha Allah yan ta'adda nan in su ga hasken tullan nan muna fata insha Allah ba shiga wurin wannan matsalar ta kai ga matsayar da tamsirai da ma waɗansu a ce a waɗansu garuruwa kamar amarawa domin gudun kara 'yan ta'adda su afkawa jama'a a cikin irin wannan lokaci tun dai malaman addini islama da ma na krista a wannan yankin daga jamhuriyar nijar da ke iyakar najeriya ta la'akari da abin abin da ke faruwa a makwabtan suka roƙi kowane bangaren da ya addu'o'i a daidai lokacin da kiristocin ke morewa ranakunsu na ista na banam da su roƙi allah ya kawo wa nijar da najeriya zaman lafiya kamar da malam muhammadu dan wazifa ke cewa da shi da fasto abubakar musa eh wanga ai wajibi na gare mu ya wuce sunna ya wuce mustahabi yin addu'a ya zan wajibi gare mu dan duk sadda allah ya ce yi abu kenan abin nan kai wurin ka wajibi na allah da kai ya ce muna wa ƙara rabbu kuma ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ce ku roƙe ni ni in ji Allah ce zan karba muku ce waɗanda ka girman kai ba su roƙona ba su ambata ta da suna da bukata wuri na za su shiga wata jahannama ƙarƙarci. dan haka tunda sun yi ibada sun kare da mu da su mu musulmi da su duk yana da kyau kowane mu mu yi addu'a mu roƙa mu ƙasan mu zaman lahiya mu roƙa mu makwabtan mu zaman lahiya kai mu ma roƙa ma duniya gaba ɗaya zaman zaman lahiya tunda Allah shi ka bada zaman lahiya in ko mun ka roki Allah kenan mu yi yanki Allah ya amsa mana ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati annabi ya ce mana ku dai ku roki Allah kuma ku yi yanki in kun roki Allah Allah ya amsa dan haka Allah muna ta roko ne dare da rana balle cikin wanga wata watan Ramadan wurin tsayuwar dare da wurin tafsirrai da wurin zamantakewa duk muna karanta alqur'ani littafin Allah muna addu'a su ma muna roƙon su su ma karkashin abin da suka yi na addinin su su yi kokari su ma su roki Allah Allah ya ba mu zaman lahiya gaba daya cikin kasashen gana mu Nijar da Najeriya da sauran duk makwabtan mu ba Najeriya ɗaya ba ba Nijar ɗaya ba ba Mali ɗaya ba ba Burkina ɗaya ba ba Libi ɗaya ba duk inda muke da makwabtaka kai sai mu ci ma duk duniya gaba ɗaya Allah ya kawo mun zaman lafiya shi kawo mun kwanciyar hankali muna addu'a domin zaman lafiya a cikin ƙasar Nijeriya da kuma ƙasar mu ta Nijar baki ɗaya muna buƙatar rahamar Allah a cikin ƙasa da kuma zaman lafiya a cikin ƙasa ubangiji ya kawo zaman lafiya daga wannan masu tashi tashi hankali ubangiji Allah ba su zuciya ta tuba su bar wannan kinnafe kinnafe da kuma tashi tashi hankali Allah ba su rahama sa'in da za su gane abin da suka bai da kyau kuma su tubo su dawo ga Allah to a gare mu kiristan mu muna addu'a ne domin masu wannan tashi hankali muna addu'a ala Allah ba su zuciya ta tuba muna addu'a Allah ba su ganuwa su dawo ga Allah shine abin addu'a sai annabi Isa ce masu tsananta muku ma ku musu addu'a ku sa musu albarka kada ku la'ance su kada ku musu mugun fata sai dai ku sa musu albarka kuma ku roki Allah ya musu rahama da kuma su ta zama sayan yawa to gaskiya muna godiya ga Allah domin muna addu'a domin zaman lafiya a cikin ƙasar mu ta Nijar da kuma kasar Najeriya baki daya ubangiji tabbatar mana da alheri a cikin ƙasa. kuma mun gode da yan uwanmu musulmi da sun roke mu domin wannan addu'o'i kuma muna muna ci gaba da yin addu'o'i wata majiya da ke kusan jami'an tsaro da na tuntuɓa domin samun ƙarin bayani game da abin da ke faruwa a wannan yanki ta bayyana mini cewa yawan dajin a wannan yankin da ma irin yadda 'yan ta'arda suka karkasu na ƙara wahala ga ƙoƙarinsu na gamawa da su a daidai wannan lokacin an samu garuruwan da suka ajiye azumi a bana don yin damar yaƙi da 'yan bindigar da suka hana su shakat abinda na sa waɗansu daga cikin al'ummomin illela walau ko su koma jamhuriyar nijar da zama ko kuma su je su kwana sai in safiya ta yi su dawo najeriya domin gudanar da ayyukansu na yau da kullum a garin illela local government. Mai sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilin namu Haruna mamman Bako, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. sunana hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya.